alaikum salam wa rahmatullahi um, Malam ko za mu iya sanin sunanka? Eh, sunana Mubarak Talisu sai da kaji a kasuwan bacci ana ce mun MK. Oh, Malam Mubarak Salisu. Tambayoyi ne guda uku za mu yi maka. To, insha Allah duka uku zan ci. Bacin na ci sai a ƙaro wasu uku. Allah ya sa. Amin amin. Za mu je ga tambayan mu ta farko. Insha Allah, ita nake jira. Tambayan mu ta farko ita ce haka ma arziki ne haka Allah ya so haka ma arziki ne Allah ya so na yi nasara <laughs> to za mu je ga tambaya ta biyu insha Allah Tambayan mu ta biyu ita ce yau ta yi mugun tsuntsu yau ta yi mugun tsuntsu to fa maso jinin ka ya kwana a daji to za mu je ga tambayar mu ta uku tambayar mu ta uku ita ce idan ka ji ana rakani idan ka ji ana rakani idan ka ji ana idan ka ji ana rakani ba za mu bane

sunana taso abubakar mai kaji kaso bacci to malam tasi'u tambayoyi ne guda uku za maka Allah ya sa zaka ba mu amsa mu yanda muke bukata Allah ya sa tambayar da zaki mu Allah ya kama fikirar da zan gane to amin tambayar mu ta farko ita ce hakan ma arziki ne hakan ma arziki ne hakan ma arziki ne to ai hakan ma arziki ne Tambayan ka ne kuma ka damun da tambayan da na maka. Ni amsa nake bukata. To abin to hakan ma arziki ne. Tambayan mu ta biyu ita ce yau ta mugun tsuntsu. Yau ta mugun tsuntsu. Gaskiya ba san tambayan nan ba. To mauce yau ta mugun tsuntsu. Kai yau ta mugun tsuntsu. gaskiya hajiya ya aka yi kai saurin garaya haka sani ba zazzagi ne ba cika hausa din sosai hausa ba na so in ci amma kai ba zazzagi ne ai na ga alama to shi kenan zan mu je ga tambaya ta uku tambayar mu ta uku ita ce idan ka ji ana raka ni idan ka ji ana raka ka idan ka ji ana raka ni in ka ji ana raka ni alheri ne Música hum.